Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata sha biyar ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baban da jiya litinin kasashe talatin mambobin kungiyar tsaron NATO sun kammala taron kolin su a Brazils inda suka sake jaddada kawancin soja tare da aka kausar kalamai akan Rasha da kuma China. amurka ta sabunta tofin allah wadanta akan matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na rufe kamfanin sadarwar twitter matakin da wasu manyan jama'an amurka suka ce alama ce ta takaita sha'anin siyasa a kasar mafi girma a afirka ta yamma kana masu rajin kare hakkin bil'adama da masana na kabilar ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a london a makon da ya gabata domin duban zargin da ake yi wa china na cin zarafin kabilan ogur ko ya kai matsayin kisan kare dangi kanin labaran kenan a yau talata jamhuriyar niger za ta kaddamar da gagarumin kamfe na yin allurar rigakafin covid-19 zage na biyu a duk fadin kasar. wannan kwaya allobat ta canza salo ta sauya layi ta zama abin da ake ce ma variant ana magani ma ba ta shan magani maganinta guda ne a yi shaushawa mu wadda waɗancan ƙasashe su kari mu ba mu da wannan A Najeriya kuma za ku ji yadda cutar COVID-19 ta shafi zabiya banda kalubale da ta haifar a rayuwa al'umma ta yau da kullum. Gwargwado muka rubuta mu gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa amma yanzu abun ya yi karanci kwarai da gaske. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya litinin kasashe 30 mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun kammala taron kolin su a Brussels inda suka sake jaddada kawancin soja tare da kakkausar kalamai kan Rasha da kuma China. An kira kasashen biyu da manyan kalubaloli ga bin doka da oda na kasa da kasa. a cikin sanarwar bayan taron shugabannin sun amince a kan buɗe sabon babi game da dangantakar kasashen yamma yayin da suke kara huskantar manyan batutuwan tsaro kungiyar ta tabbatar da wani kuduri na shekarar 2030 wadda aka yi wa lakabi nato 2030 wani shiri da ke tattara bayanai domin shirya sabbin dabarun kungiyar na gaba wanda zai zama takardun aiki ga kungiyar kawancin yayin da take kara fuskantar gasa da kuma barazana da bata yi tsammani ba moscow dai ta musanta aikata wani laifi amma kawayen suna kara nuna damuwa akan ayyukan zalunci da rasha ke yi a gabashin ukraine da kuma kai harin kutsen yanar gizo da ke kawo cikas ga kasashen yamma amurka ta sabunta tofin allah wadanta akan matakin da gwamnatin najeriya ta dauka don rufe kamfanin sadarwar twitter matakin da wasu manyan jawan amurka suka ce alama ce ta takaita sha'anin siyasa a kasar mafi girma a afirka ta yamma hukumomin najeriya sun dakatar da twitter har sai ba ta gani a farkon wannan wata bayan da katafarin kamfanin sadarwar na amurka ya goge sakon da shugaba muhammadu buhari ya kafe wanda ya saba wa ka'idodin aikinsa rufe twitter babbar damuwa ce kana tana ci gaba da zama abin damuwa in je a kuna cook mataimakiya ta biyu ga sakataren harkokin wajen amurka mai kula da sha'anin afirka a wurin wani taron bita ta yanar gizo da wata cibiya ta shirya a washington cook wanda iyayenta 'yanci rani ne daga najeriya ta ce kasar za ta iya taka muhimmiyar rawa a afirka ta yamma amma alamomi na katsalandar siyasa da na takaita 'yancin faɗan albarkacin baki babban abin damuwa ne barazanar da gwamnatin najeriya ta yi na kamawa da kuma gurfanar da duk wani ɗan ƙasa da zai yi amfani da twitter a gaban doka ta janyo mata suka daga ƙasashen yamma da kuma ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu rajin kare haƙƙin bal'adama da masana na kabilan ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a birnin london a makon da ya gabata domin duba ko zargin da ake cana na cin zarafin kabilan ogur ya kai matsayin kisan kare dangi kana suka jaddada buƙatar ɗaukan matakin ƙasa da ƙasa kwamitin mutane tara mai shari'a ya hada da galibi lauyoyi da kuma masana a fannin ilimi da wani babban lauya gofri nis ke jagoranta ya yi zaman saurare na farko a kotun kabilan ogur a ranar 4 zuwa 7 ga wannan watan yuni domin binciken cin zarafi da china ke yi wa 'yan kabilan ogur a shenzhen china da ta musanta aikata cin zarafin 'yan kabilan ogur ta yi wa masu shari'ar kotun shagube. To madalla an jima kaɗan baba yakub zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka a rahotannin rahotanninmu. Yau talata sha biyar ga watan Yuni ake fara zagaye na biyu na kamfen rigakafin cutar COVID-19 a jamhuriyar Nijar. Inda za a kafa asibitocin tafi da gidanka a mashigar ma'aikatan gwamnati da tashoshin shiga motocin haya da filayen jiragen sama da gidajen hakimai da masu unguwanni domin baiwa jama'a damar samun rigakafin ba tare da wata wahala ba wakilin murya amurka a yamai sulamu da barma ya aiko mana karin bayani lura da yadda annobar corona ke kara tsananta a wasu kasashen waje inda aka fara samun bullar wani sabon nau'in kwayar cutar ya sa hukumomin nijar soma yunkurin tsaurara matakan rigakafi mafarin wannan kamfe da za a fara a yau talata sha biyar ga watan yuni kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara ya bayyana a tare manema labaran da ya kira yau zaman da ake yau akwai kasashe da baka ma isha gasu yau zaman da ake akwai kasashe waɗanda sun ka shiga aji na uku yau wasu na hudu masu ki aji na hudu kuma aji na uku gadan na hudu ya kasance wannan kwaya allobat ta canza salo ta sauya layi ta zama abin da ake ce ma variant ana magani ma ba ta shan magani maganinta guda ne a yi shaushawa mu wadda waɗancan kingin ƙasashe su ƙari mu ba mu da wannan ƙarfi irin wannan vare in ya nan ne wallahi sai gyaran Allah Da tuni aka keɓe wasu wuraren musamman domin gudanar da wannan aiki na tsawon mako guda saboda haka aka buƙaci al'umma ta baiwa likitoci haɗin kai za a kai masu yin shaushawa likitoci ko ina na farko ta shahi duk wani wanda adda shekara goma sha takwas yana da lahiya baya da lahiya ya kamata ya zoye wannan shaushawa za mu kai likitoci duka ministar minister za a kai likitoci can inda an ka saba kai su don su zamna duk wanda ya zo a yi mai wannan shaushawa za a kai wannan likitoci duk inda ake cema wata institution ta ƙasa primature ce assembly da shugaban ƙasa za a kai likitoci inda ake zirga-zirga zirga-zirgar motoci zirga-zirgar jirage za a kai likitoci cikin angu kuma wanga abin za a yi ne bisa duka faɗin ƙasar saboda matsalar nan wadda kuke tsammanin ta ta yi haka nan daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan nishar a watan maris na 2020 kawo jiya litinin 14 ga watan yuni mutum 5,452 ne aka bayyana cewa sun harbu da kwayar cutar a wannan kasa daga cikinsu 5,172 suka warke yayin da a yanzu haka mutum 88 ke asibiti domin karbar magani kuma bayanan hukumomin kiwon lafiya sun ce mutane 192 ne cutar ta covid-19 ta kashe a tsawon tsawon wannan lokaci saboda haka ake ƙara kiran jama'a ta ci gaba da biyayya ga matakan rigakafi domin karfafa zagayen farko na allurar rigakafin da aka kaddamar a ranar 28 ga watan maris din da ya gabata ne hukumomin lafiya suka shirya zagaye na biyu da ke somawa daga yau talata 15 ga watan yuni sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Wani sabon rigakafi mai kaifin gaske na shirin karuwa a cikin yaki da cutar COVID-19, amma tasirinsa ka iya rauni saboda wasu batutuwa. ana sa ran masu yin rigakafin za su samar da zubin allura mai tarin yawa a indiya inda gwamnatin kasar ta haramta fita da allurar rigakafi zuwa waje a jiya litinin ne aka sanar da rigakafin na novavax da kamfanin biotech ya yi cewa yana da inganci 100 bisa 100 akan covid-19 mai tsanani kana yana da inganci kashi 90 cikin 100 akan duk wani nau'in cuta a wani gwaji da aka gudanar a amurka da kuma mexico kamfanin zai sayarwa shirin covax zubi miliyan 350 na rigakafin bisa yarjejeniya shirin hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke taimakawa wurin daidaita raba rigakafi a duniya a hali da ake ciki kuma firaministan birtaniya boris johnson ya jinkirta aniyarsa ta ɗage dokokin kulle na coronavirus zuwa wata guda nan gaba saboda karuwar cutar mai hadari ta delta da aka fara gano ta a india johnson ya faɗa a jiya litinin cewa yanzu za a ɗage dokokin ne a ranar 19 ga watan yuli a maimakon 21 ga wannan watan yunin da yake jawabi ga manema labarai a birnin london firaministan ya ce ya dace a ɗan saurara zuwa ɗan lokaci johnson ya yi imani cewa ƙasar za ta iya buɗe harkoki a ranar 19 ga watan yuli yana mai cewa kafin wannan lokacin kashi biyu cikin uku na al'ummar birtaniya sun samu cikakken allurar nau'in cutar mai saurin yaɗo ta delta ita ce ke da kashi 90 cikin 100 na sabbin kamuwa a birtaniya da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma a Najeriya, nau'in mutanen da ake kira zabiya ko albino a turanci sun ce cutar COVID-19 ta haifar musu da babbar illa da ke barazana ga rayukansu ta wata hanya daban da sauran al'umma. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. duk da yake babu bayanannun alkaluma na adadin mutanen da ake kira zabaya da suka kamu da cutar covid-19 a najeriya amma illar da cutar ta yi ga kasashen duniya su ma ta haifar musu da matsala abba galadima shine shugaban kungiyar zabaya ta najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma wanda ya kunshi jihohin sokoto kebbi da zamfara da mutanenmu gaskiya mutane na masu bukatar taimako to kuma gaskiya karancin taimako ya samu kwarai akan sanadiyar covid-19 saboda gadori dori da babu covid-19 gwargwado muka rubuta mu gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa amma yanzu abun ya yi karanci kwarai da gaske a wasu daga jihohin arewacin najeriya yadda ake da matsanancin zafin rana baya ga wannan matsalar ta karancin taimako da suke fuskanta ba su da karfin jiki da kan iya jurewa yanayin ko kuma gudanar da aikin karfi don samun dogaro da kai tun yanzu gashi nan akwai wani wanda ake ce manuri tsaki ya samu ciwon kansa wanda ta kusan cinye mishi kai wallahi yana buƙatar tallafin nan kuma na ya ta roƙon cewa don Allah ya taimaka mishi har yanzu kuma shi ka sa hakan ya kasance har ya mutu yanzu muna da mutum uku in sun ka mutu cikin shekara uku sanadiyar ciwon kansa akwai Aisha Hassan akwai Basiru Abubakar akwai Aliyu Garba akan sanadiyar kansa wallahi sun ka mutu ciwon daji kuma gaskiya ba za mu ce komai ba game da mai girma sarkin musulmi wallahi don yana taimakawa sai dai a jihar kebbi matar gwamna dr zainab abubakar bagudu wadda ta cire tuta wajen yaƙi da cutar ciwon daji ko kuma kansa ta yanke shawarar tallafa musu da tallafin covid-19 domin rage raɗaɗin halin da suka samu kansu a ciki is to include our special people as part of the beneficiary of the COVID-19 relief funds which have been distributed Mai ba gwamna shawara kan bunƙasa lamuran jama'a kenan Maimuna Suleiman Jega wadda ta maganta a madadin matar gwamnan ta ce an saka za bayani su amfana da tallafin COVID-19 wanda aka rarrabawa sauran jama'a domin su ma su amfana su rage matsalolin da suka fuskanta. for your special needs. Ga irin waɗannan mutanen tallafi baya da kaɗan duba da irin wahalhalun da suke fuskanta. Akan hakan nema ta ƙara da yin kira ga jama'a akan. Show care, provide support and also treat uh, a nuna kulawa da bayar da taimako ga zabaya kuma a ɗauke su tamkar sauran jama'a ba tare da nuna musu bambanci ko kyama ba kulawa da wannan nau'i na jama'a kan iya ceto rayukan adadinsu da aka kiyasta ya haura miliyan biyu a najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir kada an manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Lokacin da aka saci yaran kagara, kagara nan take shugaban kasa ya tura National Security Advisor, ya tura Shugaban Army Staff, aka dauko sa da su kagara, wanda aka ga halin da yara suke ciki. Amma ina so ta babu ina so taimako ka je ka bincika. Da aka kwashe yaran su da kagara har muka gama aka ci aka su ne ka faɗi wani tallafi na kawo da aka sace muna mutane a cikin da cikin box da suka yi kusan bakonni eh, nawa ka faɗi sojojin da aka turo sojojin da aka turo ni mun gani mun gani a TV kuma mun gani shugaban kasa an turo national security advisor Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. an ce bayan da boko haram suka shigo cikin jihar neja har suka da tutocinsu akan wasu garuruwa akwai hatsari ga birnin abuja tun da baya da nisa daga mina to wane irin hatsari jirgin ita abuja take ciki kenan sannan sakataren gwamnatin jihar neja ya kalubalanci buhari da gwamnatin su faɗi wa duniya abin da suka yi na taimakawa ita jihar neja lokacin da aka sace mata ɗalibai aka gara shi kuma dan majalisar dokokin da ke wakiltar ita Niger a can Abuja yana kalubalantar gwamnatin Niger din ta faɗi ainihin tallafin da take taiwayon cewa tana yi wa 'yan gudun hijira da ke guduwa daga wuraren da ake kaiwa hari. Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri da yau wanda wakilinmu da ke mana Mustapha Nasiru ba tsare shirya mana muhawara a tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren Gwamnati ita jihar ta Neja. to ba ta da bata lokaci ba ga Mustapha da sa. SSG batun eh batun ah, a eh to ina zuwa SSG ka san gwamna ya ce ah, yanzu haka ma Abuja na cikin hadari a ah, menene gaskiyar wannan maganan a SSG kasancewar wannan al'amari me za wani karin haske za ka yi mana kafin mu koma maganar lado din na batun abin da kuke kashe mu jami'an tsaron nan to alhamdulillah eh, tambayar da kai wanda yake yi honorable lado <laughs> bai san hansa. ina tabbatar maka a kowane lokaci mai girma gwamnan jihar Niger yana saduwa ya tattauna da mutanen da suka yi to da shugabannin da suka yi to uh, suka yi to kautan mu hmm. a especially wa'annan guda hudu garin da uh, hukumomi da muka yi magana hmm. ya sha zama da dagatai ya sha zama da hakimai ya sha zama da sarakuna game da magana tsaro hmm. ya sha zama da shamomi na kowane local gwamnati hmm. kuma yana nan a rubuce ga ba boye yake ba hmm. na biyu wannan bayan da aka yi wanda bai iya ansa ba shi ne magana wai boko haram ai mutum shekara fiye da shekara ɗaya mun san waye ne dan bandit waye kuma dan boko haram wannan magana da aka ji gwamna ya yi haka yake ba wai wani shafi bari ba ne mun faɗi kuma ina ne abin yake ai tsaruka guda hudu ne na'am mun san fatan cikin shi ruwa suke ba koyi suke ba amma to amma SSG SSG amma SSG ina so mm. ina so yi bayani mm. kuma wannan suru da ke magana ba saboda ba su da magana ana magana ne akan ba maganar siyasa muke ba eh ba Honorable eh, Lado bari ya gama bari ya gama dan yi hakuri minti ɗaya gama sai ka ɗora. to shi kenan to shi gwamnan jihar Niger bai taba yi ma shugaba Muhammadu Buhari mutunci ba a kowane lokaci duk wani tallafin da mai girma shugaban kasa ke kama Niger gwamna ya sani mutanen Niger sun sani kuma yana yabawa mai girma gwamna ya zo a talabijin a rediyo da sauransu da rikta da yin bayan ba ko hmm. yake uh, hmm. ba so saboda haka bai yi wani abu a Naja ba. Wato. Shugaba yana ba jihar Naja goyon baya yana ɗaukaka ta yana mutunta yana mutunta gwamnan jihar Naja. Kuma yana ganin kokarin da yake yi. Idan na da kokarin da yake yi ba to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san shi ya san kokarin da gwamnan jihar Naja yake. Wato. Kuma shi. Wani wani so in ko in ko in ko in ko magana tsaro ake amma honorable labarin ka je ka bincika da aka kwashe yaran su da kagara har muka gama aka ci aka su ne ka faɗi wani tallafi na kawo wato da aka sace muna mutane da cikin da cikin box da suka yi kusan eh, bakonni nawa ka faɗi sojojin da aka turo ni mun gani a TV kuma mun gani ssg ssg eh, mai girma zauna ya anshi tawagan eh, national security advisor mm. the minister na interior the minister of police the inspector general of police da sauransu ina so in tambaye ka a cikin lokacin nan wani muhimmin gudunmawa ne aka zo da shi kamar sun zo jaje ne aiko aka zo da shi nake eh, so. Mutum da nake cewa na mana muna ga nan ka tambaye shi ka tambaye shi bai bada ansa ba. Game da gudunmawa na kuɗi da yadda suke ba na jami'an da ya fito ya gaya ma duniya. Ai mun ji mun ji mun ji misali malam Nasiru Yar Fa'i ya fito a TV ya ce kowane wata SLG. honorable mutanen da aka kawo sojoji ne civil defense ne da sauransu ka je ka bincika shin wani tallafi ne muke bayarwa domin su ci gaba da aikin su kuma ai ba wani abu ne ina jin ka ina jin ka mutane su cewa eh wannan yan yan sun ci su kalci mu ne domin su faɗi abin da ke su. Na'am. Kuma ina abin da ya kamata a yi kenan ba mu zo a cikin wannan ba. wani abu bari bari ya gama bari ya gama za mu ci gaba akwai yan tambayoyi da zan ma SSG ne. malamai to na za mu ɗaga aya a wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku da ci gaban ta makon gobin Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato Mustafa Nasiru ba tsare wakilin mu da ya shirya mana muhawara din da kuma bakin nasa wannan rabar Abubakar Lado leja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Niger da kuma gara Sale da Abdu da ta haɗa shirin ni ne Ali Mustafa Sakoto a Washington huta lafiya. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. A jiya litinin kasashe 30 mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun kammala taron kolinsu a Brazils inda suka sake jaddada kawancin soja tare da kakkausar kalamai akan Rasha da kuma China. An kira kasashen biyu da manyan kalubaloli ga bin doka da oda na kasa da kasa. a cikin sanarwar bayan taron shugabannin sun amince a akan buɗe sabon babi game da dangantakar kasashen yamma yayin da suke kara huskantar manyan batutuwan tsaro amurka ta sabunta tofin allah wadanta a kan matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka don rufe kamfanin sadarwar twitter matakin da wasu manyan jawan amurka suka ce alama ce ta takaita sha'anin siyasa a kasar mafi girma a afirka ta yamma hukumomin najeriya sun dakatar da twitter har sai ba ta gani a farkon wannan wata bayan da katafarin kamfanin sadarwar na amurka ya goge sakon da shugaba muhammadu buhari ya kafe wanda ya saba wa ka'idodin aikinsa rufe twitter babbar damuwa ce kana tana ci gaba da zama abin damuwa in je a kuna cook mataimakiya ta biyu ga sakataren harkokin wajen amurka mai kula da sha'anin afirka a wurin wani taron bita ta yanar gizo da wata cibiya ta shirya a washington a ƙarshe masu rajin kare haƙƙin bal'adama da masana na ƙabilan ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a birnin london a makon da ya gabata domin duba ko zargin da ake yi wa cana na cin zarafin kabilan ogur ya kai matsayin kisan kare dangi kana suka jaddada buƙatar ɗaukan matakin ƙasa da ƙasa kwamitin mutane tara mai shari'a ya hada da galibi lauyoyi da kuma masana a fannin ilimi da wani babban lauya gofri nis ke jagoranta ya yi zaman saurare na farko a kotun kabilan ogur a ranar 4 zuwa 7 ga wannan watan yuni domin binciken cin zarafi da china ke yi wa 'yan kabilan ogur a shenzhen to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kama an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya na gabatarwa sai kuma Chubahiro Diodone da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC.